من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته لا يوم الدين وبعد السلام wa rahmatullahi الله وبركاته yau muna godiya ga ubangiji madaukakin sarki da ya tsara haɗa mu a wannan masallaci namu na markas isra a nan kwana dawakin zaria ro a yau goma ga watan ramadan hijiran mu sallallahu alaihi sallam, tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da 26 ga watan biyu 27 kai ga watan biyu 2026 miladiya ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa idan ban manta ba muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya kan aya ta 32 yau za mu tashi akan aya ta 33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 نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وكذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ubangiji madaukakin sarki ya ce an na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun hakiki hakika lallai muna da masaniya innahu lallai cewa la yahzunuka alladhi yaqulun abinda suke fada yana bata maka rai fa innahum la yukadzibunaka Lallai su ka sani ba ta ƙaryata ka walakin na zalimi na bi ayatin layar ya hadu, sai dai waɗannan azzaliman da ayoyin Allah suke jayayya ba su rusulun min qablika kuma lalle sun ƙaryata manzanni da yawa kafin ka fa sabaru ala ma kuzi manzannin nan suka yi haƙuri kan ƙaryata su ɗin da aka yi wa kuma aka cutar da su hatta atahum nasruna hasar da nasararmu ta zo musu wala mu mubaddila kalimati da. ko babu canji a ayoyin ko kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala ولقد جاءك من نبأ المرسلين حقيقة للي labarin. annabawa da aka aiko mursalai kafinka ya zo maka Allah madaukakin sarki anan yana rarrashin manzo sallallahu alaihi sallam, dangane da ƙaryata shi da mutanensa suke yi na ƙurashawa da kuma saba mushi sai ce kan na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun ay kad na'lamu anna allazi yaqulu almukazzibuna fika lallai mun san waɗannan wanda suke ƙaryata ka din yahzunuka wa yasu'u yana bata ma rai kuma yana sa maka damuwa ba mu kuma umarce ka da komai ba sai dai da abinda muka umarci annabawan da suka gabace ka cewa su yi haƙuri Allah madaukakin sarki anan yana babu labari cewa yana da masaniya ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallam da suke shi ko manzala sallallahu alaihi wa sallam ƙaryata ayoyin Allah da suke da rashin imani da suke wannan yana ɓata mashi rai kuma yana jin ba daɗi saboda kishin su yi imani shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake jin babu daɗi abin yana damunsa kwarai da gaske shi yasa a wani wuri Allah ce fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada kuma tsananin fushi da kake ka tafiyar da ranka saboda takaicin abin da kake gani na rashin imanin su da rashin gaskata ka a wani waje Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka ala an la yakunu mu'minin shin za ka halakar da kanka ne don ba su imani ba a wani waje fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bi hadha hadisi asafa shin za ka halakar da kanka ne dangane abin da suke yi na kin imani da wannan alkur'ani saboda bakin ciki to fa innakum la yukadzibunaka ka sani cewa su ba kai suke karyatawa ba ba ta tuhumarka da ƙarya domin asali kafin ma a aiko ka abinda suke kiran ka cewa kai al'amin ne amintacce ne sun san ka sun san gaskiyarka sun kan mashigarka da mafitarka sun san dukkan halayen da suke da haka suke kiran kama al'amin amintacce Allah yana ƙara tabbatarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam su fa ba ƙaryata ka suke ba walakin na bi ayatin lahi yajhadun sai dai su azzalimai din nan suna ƙaryata ayoyin Allah su wanda Allah madaukakin sarki ya sanya su a hannunsa ai wa'annan wanda suke fito na fito da gaskiya suka iya su imani da kai to ayoyin Allah ne kawai suke jayayya da su suke injijewa suke kin yin imani kamar yadda Muhammad bin isa ya ruwaito Imam Zuhri ya fitar a kissa ta Abi Jahl duk yake kissar wayansu malaman suna cewa kai rauni a ciki حين جاء sallallahu alaihi wasallam min al-layl yayin da Abu Jahl ya zo da daddare. yana sauraron karatun alkur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shi ma Abu Sufyan lokacin kafin ya musulunta Sakhr bin Harb shi ma ya zo yana saurara wal Aqnas bin Sharik shi ma ya zo yana saurara duk wannan manya manya ne a cikin Qurayshawa kuma ba kafirai a wancan lokacin wanda Abu Sufyan daga baya musulunta ba ɗaya daga cikinsu da ya san da ɗaya domin kowa ya samu waje ya laɗe ta sukurewar gidan manzo sallallahu alaihi sallam daban-daban yana sauraron abinda manzon Allah yake karantawa har zuwa sati yayin da safiya ta yi suka watsu to a hanyar su sai suka haɗu kowa ya tambayi kowa ne ya fito da kai kowa ya faɗi abin da ya zo da shi na zo ne ina jin manzala yana karanta alƙur'anin nan da yake da'awa an saukan mushi da ita sannan suka yi alkawari a junansu cewa to ba za su sake dawowa ba washe gari kowa ya zo ya dawo don mi suka yi alkawari ba za su sake dawowa ba cewa domin idan matasa a garin makka na ƙuraishawa suka samu labari suna zuwa to su ma za su zo su saurara idan ko su suka zo su za su yi imani da shi zuwan su kaga kenan ya sa an yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan ya ce shi kenan suka yi alkawari ba za su zo ba yayin da dare ya ƙara yi rana ta biyu dukkan su suka zo kowa yana zaton ɗan uwansa ba zai zo ba saboda zai cika alkawari saboda alkawarin da suka yi suka ƙara wayar gari a hanya suka haɗu suka ƙara yin alkawari daga yau kan wanda ya zo ranar dare na uku suka zo kowannen su ya zo sannan suka ƙara haɗuwa a kan titi to sannan suka yi alkawari dalle lalle a daina zuwa to yayin da aka waye gari aknas bin sharif ya ɗauki sandansa ya tafi wajen abu sufiyan har gidansa yake cewa akhbirni ya aba hanzala an ra'ayta fi ma sami'ta min muhammadin ya aba hanzala ka bani labari me ka a karatun nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake yi qala ya aba sa'laba wallahi laqad sami'tu ashiya a'rifuha wa a'rifu ma yuradu biha ya kai baban sa'laba wallahi na ji wasu abubuwa wayansu na sani kuma na san abin da ake nufi wa sami'tu ashiya ma arabtu ma'anaha wala ma yuradu biha kuma na ji wasu abubuwa na ban san ma'anarsu ba ko ban san me ake nufi da su ba aknat yace wa ana wallazi halatta bihi ni ma wallahi haka na rantse da abin da ka rantse da shi na lata da hujja sannan ya fita daga wajen abu sufyan ya je wajen abu jahal da ya shiga wajen abu jahal a gidansa yace ya abal hakam domin abin da suke kira abu abul hasan baban hikima shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa mishi abul jahal abu jahal baban jahilci da ya kasa fahimtar sakon da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam da shi ya tambaye shi kai ma me ra'ayinka dangane da abin da ka ji a wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma za ka minitu yace to me na ji kuwa to sai Abu Jahal sai juya lamarin yace tanaza'na nahnu wa banu abdul manaf ash-sharaf yace mu da banu abdul manaf muna jayayya kan girma da ɗaukaka a makka suwa suka fi gidanmu suna ja gidan abdul manaf suna ja wanda gidan abdul manaf shine gidan su manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin kakanninsa akwai abdul manaf to suna jayayya yana ganin kamar abokan hamayyarsu ne a gari in wannan ya yi wani abu sai wannan ya yi af'amu ba af'amna sun ciyar da mutane muka ciyar suka yi taimako muka yi taimako suka bayar muka bayar har mun zaman toga mu nan mun zo daidai wa nida wa kunna ka farsai rihanu mun zama daidai wa daida muna ta tafiya duk abin da suka yi mu duk abin da suka yi mu cin musu kwatsam ƙalumin na nabi sai suka ce to an aiko da manzo a cikin mu ya fihi wahayi min sama yace wahayi yana zo musu musu daga sama famata na duruku zalik yace to yaushe za mu iya riskar wannan wallahi la nu'minu bihi abadan wala nusaddiquhu ya ce wallahi ba za mu yi imani da shi ba za mu ta shi ba akana sai tashi ya ce. to kaga wannan ya nuna da yawa daga cikin su kawai ba wai ba su yarda da abin da ya zo da su ba ta'assubanci ne da san girma da neman cewa jayayya ta nina fita kai fi ni to kuma duk abin da abu mana suka iya yi za su iya yi amma tun da an zo magana an yi wahayi kaga wannan sai riga sun mutu tuntun kausin tsere musu ba san ubangiji madaukakin sarki shi yake ajje falalarsa a inda ya so shi yasa har kullum hamayya da gasa da hassada to tana halakar da mutum kaga dan ni wai duk abin da wani ya sai kai duk abin da wani ya sai kai ka yarda kowa Allah yana raba mushi falalarsa da arzikinsa da baiwarsa da ta goma shi kowa Allah yana ba shi in wani ya ɗara ka a wani waje kai ma ka ɗara wani in wani kana ganin kun tashi a gari ɗaya wataƙila a makaranta ma ka fi shi ilimi ka fi shi ƙoƙari yanzu kuma ya zo ya wuce ka a mukami ko a kuɗi ko mutane sun fi girmama ka girmama shi to nan kai ya dame ka biyi ne na Allah amma wasu irin wannan abin shi ke damu shi dan me wane ya zama shi ake ji dan me wane shi ne wane to wannan duk mutum yana buɗa kansa kofar halaka ne ka yarda cewa Allah madaukakin sarki yana bayar da falalansa ga wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama ko ba wanda ya sai mayar da falala Allah har da bakin cikinka da gasarka ba za ta hana wanda Allah ya yi wa ba ya ci gaba da yi haka kai ma ka nemi naka kuma kai ma da ka iya yi wa kanka adalci za ka duba akwai dubban mutanen da ka fi to su ɓangarori da dama to sai Allah ka dauki sarki ya ci gaba da lallashin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana jawo hankalinsa yace wa laqad tuzibat rusulun min qablika hakika lalle an ƙaryata an karyata manzanni da suka zo kafin ka fa sabaru kuma suka yi haƙuri alama kuzibu kan ƙaryata su ɗin da aka yi wa uzu kuma an cutar da su hatta atahum nasruna hasar da nasarar mutu musu Wani rarrafi ne ga manzo da rarrafi ne ga dukkan wani mai da'awa ga dukkan wani mai kira dan kai wa'azi wani ya ce karya kake wani ya ce ba daidai ka faɗa ba wani duk ma maganar da aka faɗa ma to haka aka faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma haka Allah marubucin sarki ya cewa da manzo cewa ai da yawa daga cikin manzannin da aka aiko kafin shi mutanen da sun ta su ko muka umarce su yi haƙuri da ka kai ma muna umarta ka kai hakuri kamar yadda ulul azmi minar rusuli dukkan su suka yi alƙawari su yi haƙuri ko mun alkawaranta maka kai ma za ka yi nasara kamar yadda su ma da suka yi haƙuri daga ƙarshe sun yi nasara za ka ɗaukaka kuma ƙarshen al'amari zai zama addinin Allah ne duk wannan kafiran da kafirci da kaga suna yi zai zama tarihi garin makka da sauran ƙasashe za su zama suna rikiyawa shari'ar Allah domin haka annabawan da aka aiko su ma haka suka tsinci kansu daga farko amma wannan kayyata mutanen su da suka yi bai hana ba su samu nasara duk da cutar da su da suka yi lokacin da suke isar da saƙon su ma nasara ta zo musu a duniya kamar yadda za ta zo musu kuma a lahira shi yasa Allah ta ce wala mubaddila li kalimatillah ai kalmar Allah ba ma canza ta cewa ubangiji madaukakin sarki ya yi alkawari zai taimaki bayan muminai a duniya da lahira wannan maganar ba za ta canzu ba haka take tabbas duk inda gaskiya take ita da ɗaukaka naka kan wani kururuwa da ku tashin kumfan kogi na ƙarya ya dame ka duk inda ƙarya ta kai ta kai to ƙarshen ta rushewa duk abin da duk jama'ar da ta tara duk waɗanda suke binta wannan kai ya rushe ruɗe ka Allah madaukakin sarki yayi alƙawari lallai lallai zai taimaki mu'minai walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin haƙiƙa kalmar mu ta gabata ta taimako ga bayin mu waɗanda suke mursalai wanda muka aiko innahum lahumul mansurun lalle su ababan taimakawa ne ababan yin nasara ne wa inna juldana na al-ghalibun lalle rundunan mu su za su yi galaba wannan kalmar ba za ta canju ba har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa kataba Allah kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya tabbata ya lazubta wa kansa ya rubuta la aghlibanna ana wa rusuli lalle zan ci zan samu rinjaye ni da manzannina inna allaha qawiyyun aziz lallai Allah madaukakin sarki mai ƙarfi ne ko mabuwayi duk wannan kalmar da Allah ya faɗa ba za ta canzu ba laqad ja'aka min naba'il mursalin kuma labarin annabawa ya zo maka yadda muka taimake su muka karfafe su akan waɗanda suka ƙaryata su daga cikin mutanen su yadda muka sanya a ƙarshen al'amari suka fi nasara to kai ma haka a ƙarƙashin a ƙarshen al'amari kai za ka yi nasara ka yi koyi da su kawai wajen haƙuri da juriya da ci gaba da kiran Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine alƙawarin da Allah madaukakin sarki yawa annabawa alƙawarin da yawa muminai alƙawarin da yawa bayan Allah na gari matukar al'ummar musulmi tana kan turba ta gaskiya tana kan addini duk wani kururuwar karya ta amerika da 'yan tanzaginta wannan gabaki ɗaya ba zai tsoratar da musulmi ba babban matsalarmu babban matsalarmu da cikas ɗinmu mu da ba ma kan musulunci yadda ya dace domin da muna kan musulunci yadda ya dace da al'ummarmu ta musulmi ko a najeriya na arewacin najeriya muna ɗabbaka addini muna bin koyarwar musulunci ko da kashi tamanin ko sittin cikin mu ne yawa daga cikin irin wannan cin kashin da ake mana da ba a mana ba amma da yawa daga cikin al'umma mun saki hanyar Allah shi yasa Allah yake kankanan mana yake kankana mana wannan kaskanci yau kaga taron yawan mu a Najeriya mu ne 75% tun daga arewa har kudu a a kasashen iyamurai yarabawa musulmi su ne majority arnan ƙasar nan ɗan tsiraru ne amma ku duba yanzu yadda ake duk abin da suke so shi ake yi a gwamnatacce a duniyance kawai wasu arna 'yan uwansu 'yan kudu 'yan amerika sun ɗaure musu gindi da isra'ila kuma duk dalilin duk ɗaurewar gindin amerika da duk ɗaurewar gindi a isra'ila wallahi mu ne muka bar addini amma waɗannan da ba su isa su mana cin kashi ba ma yanzu ku duba ka je ma'aikatun gwamnati sun za ka yi zuben kwarya har yanzu su ne suka mamaye da yawa daga cikin ma'aikatun gwamnati su suka mamaye farasakal na gwamnati su suka mamaye da yawa daga cikin harkar kuɗi banki da duk kasuwanci da kamfanoni da shigo da kaya da fitar da shi su ne a gaba amma duk da haka bakin ciki da hikidu suke mana kuma don ba mu rike musulunci ba ne ba amma idan muka dawo muka ba Allah muka ɗabbaka shari'ar Allah babu wani arnan burom da arnan ibo da zai mai ƙoƙarin taɓa mu ko ya takale mu da faɗa saboda idan musulmin najeriya aka ce tun wani kowa ya je ɗauko arne ɗaya mutum ɗari su tafi wajen arne ɗaya sai wasu ɗarin sun zo sun rasa wanda za su ɗauka to amma menene mun zama kumfan kogi da addininmu da musuluncinmu duk wani kisa a yankinmu mu ake kashewa mun samu shugabannin da ba sa kishin abinda suka sani kawai mulkin su tsoron arna suke ji yanda arna suke fitowa su yi maganganu sarakunan gargajiya na arna da 'yan majalisar arna da manyan arna yadda suke fitowa su faɗi magana yadda suke so mu manyan sarakunanmu da manyan 'yan siyasa mu ba su iya faɗa saboda tsoro da Allah ya biyu saboda sun bar Allah shi yasa komai ma sai ba su tsoro saboda su da yawa daga cikin su sun saki Allah yawa daga cikin su sun saki Allah ba ka iya magana ba ka iya jajircewa akan mutanensu ba ka iya tsayawa su ja layi sai rikici na banza ne neman duniya a tsakanin wanda gwamnati ta zo ta ɗauki wannan ta ba mukami shi kenan sai ta faɗa da wa'incan dan shi ya samu wa'incan su ta faɗa da su don ba su samu ba ba don mu suke ba in ka ga manyan mu suna faɗan su to dan kansu suke ba dan wai me aka wa talaka ba ƙarya suke ba dan mu suke ba kawai dan na cikin gwamnati sun samu na waje ba su samu ba su ma da za a yi wata gwamnati na wajen su shiga kare gwamnati za ta yi duk abin da za su mana saboda yan kanzagi ne yan neman duniya ne ba suna faɗa ne ba don mu da na cikin gwamnati da na wajen gwamnati da yan adawar da masu gwamnati kashi casa'in cikin ɗari na manyan najeriya ba suna faɗa ne don talaka ba suna yi don kansu da maslahar kansu duk wanda ya samu mafita to nan zai shiga shigewa zai ko ganin sa ba za ka yi za ka ji yana talaka dan talaka nake yi kawai ba a buɗa mashi ba ana ba shi minista ko aka ba shi wani abu shiru za ka ji malam ya ci shirwa ba za a yi wani magana ba saboda ba su da kishin na ka me ya kamata mu mu talakawa ne shine mu koma ga Allah mu ba Allah mu hakuri haƙuri mu yi ta'addu'a ko mu canza su da karfin tsiya a akwati ne abin da ya kamata talaka yi mu samu fresh sabbin mutanen da ba su taɓa yi ba su zo su jaraba nan da rubabbu ne da yawa da 90 ba san rubabbu ne tun daga 1999 har yanzu su suke yi yau kana gwamna gobe kana sanata jibi kana eh, minista ga ta ka dawo shugaban jam'iyya ga ta ka dawo shugaban board ga ta ka zama shugaban haka suke ta yi sabattar juyarta duk makaryata ne kashi casa'in cikin ɗari ba abin da suka sani ko ba wani abu da za canji da za su kawo ma rubabbu ne nan ba ɗaya in kana so a yi abin kirki to ka zo da wasu mu jaraba wasu wanda muke musu kyakkyawan zato wataƙila sun yi abinda waɗannan ɗin ba su ba sai Allah mulkukin sarki ya ci gaba da cewa No. وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون نعم ubangiji madaukakin sarki ya ce wa in kana kabura alaika i'rabuhum kuma idan har ya girmama a kanka bujeruwarsu fa in istata an tabtaghi nafaqan fil ardi to idan za ka iya ka nemi ka yi rami a cikin ƙasa ausul laman sama ko ka samu tsani ka hau sama ka ta'atiyahum bi aya ka zo musu da aya walau sha Allahu la jama'a ala al da kuma da Allah madaukakin sarki ya so da ya tara su akan shari'a fala takunanna min al-jahilin kada lalle ka kasance cikin waɗanda ba su sani ba inna ma yastajibu allazina yasma'un kadai waɗanda suke amsa kira su ne waɗanda suke ji walmauta matattu kuwa yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un Allah zai tashe su ranar tashin alkiyama sannan zuwa gare shi za su koma Allah maɗaukacin sarki anan yake faɗawa manzo sallallahu alaihi wasallam idan har bijire ma da suke yi wannan yana ya girmama a zuciyarka ya yi nauyi a zuciyarka yana wahalar da kai dangane da abin da suke yi kafircin da suke kafircewa in bin addinin da suke cewa in wannan ya tsananta a zuciyarka shakka alaika ya wahalar da kai saboda tsananin kwaɗayinka da kake a kansu su yi imani da tsananin san shiryarsu da kake to ka dage ka yi abin da za ka yi ƙarshe dai babu abin da zai faru sai in Allah ya ga dama ya shiryar su duk abin da ka yi to fa in ta an tabtagi nafaqan fil ardi a sulaman sama ibn abbas yace an nafaq shine wannan abin da ake keta ƙasa ko a keta dutse a yi a yi rami da zai shiga cikin ƙasa to in za ka iya za ka keta ƙasa ka yi rami ka shiga can ƙasa ko kuma a samu ma kuranga shine tsani ka hau sama suna kallo ka zo musu da aya fiye da abin da aka baka na alkur'ani fiye da abin da aka baka na mu'ujozi wanda ba su gamsu da shi ba to ka aikata wato anan kamar ubangiji madaukakin sarki yana nuna manzo sallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duk abin da aka yi wa mutanen nan fa da duk shiriyar da ka zo da ita da duk hujjojin da ka zo musu da ita waɗannan ba ba za su imani ba kama yanke tsammani wajen shiryarsu ba abin da zai sa shi in kana ganin abin da ka zo musu da alkur'ani tsagewa wata da aka yi mu'ujizoji ma abubuwan da kake yi duk wannan bai isa ba in a gaban su yanzu aka kawo ma tsari ka tattaka ka tafi sama ka zo da ayar tsire da muzu ka ce gata ko suna kallo ka keta ƙasa ka yi iyo cikin kasa, ka shiga can ƙasan bakwai ka fito da wani abu ka zo ka ce shi ba za su yi ba imani ba duk wani dalili da ka kawo musu amma ka sani walau sha Allahu da jama'a kun alal kuda da Allah ya so da ya tara su akan shari'a wala takunanna min al-jahilin kaka kasance cikin waɗanda بتسنبع ولو شاء ربك أو ونوديك والشو لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا سأبجدنك يا قدامة دا دو أمجا تكيبان أساسيس الإيمان فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين شنكي ذاك تيلس تمجاني حتى زمان مؤمنين wani waje Allah madaukakin sarki yace walau sha'a rabbuka lam amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sha Allah anan kuma yace walau sha Allah la jama'ahum ala al-huda in Allah madaukakin sarki ya so ya manzo sallallahu alaihi wa sallam sai tara su dukkan imani su bika su zama shiryayyu amma ba za su yi imani ba ba za su bika ba ba za su shiryu ba saboda ubangiji madaukakin sarki ya san da yawa daga cikinsu ƙasa suka zaɓa kuma hikimar Allah da ƙaddararsa haka ta kaddara musu a cikin bata to kakka ka kasance cikin wanda ba su san halƙiƙanin al'amura ba domin ka su saukar da ita inda ya da al'amura inda suka dace to sai ubangiji madaukakin sarki ya ƙara tabbatarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan fa ba za su yi imani ba yace inna ma yastajibu allazina yasma'u kadai waɗanda suke kiran da'awarka ya Muhammad waɗanda za su amsa kiran abin da kake kira a kan shine wanda suke jin magana su fahimci magana su wayi magana su yi aiki da ita wansu kaɗai za su amsa kiran saƙonka su za su bi umarninka da hannunka wa'inda wasu ka ce allazina yasma'un wanda suke wanda za su ji suke ji bi qulubihim wanda suke jin da zukatansu wanda kuma za su ji su yi amfani da su su ne ulul albab wal asma wa'annan su ne masu ji na gaske domin ai ba gani ba na ido ko ji na kunne kullum Allah alqur'ani sai gaya ya koge la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur dan ta makamce ba shine matsala ba wannan Allah ne ya kaddara ta zama makafu babban bala'i shine makaftar zuciya ka makamce a zuciya a gaya ma gaskiya ka ƙi imani da ita ka bi shine babban musiba dan kana da falafalan kunne kana ji ba wani abu ne ba dukkan da kafiri da mumini da menene dukkan mu mun yi tarayya wajen ji amma menene bambanci shine asima shine bambanci sima'ul qalbi wal istijaba ji a zuciya kuma ka amsa abin da ake kira wa illa in ba haka ba mujarrad dan dai kawai jin kunnuwa wannan da fadiri da mutumin kirki da dukkan mutane hujja ta tsaya musu kowa ya ji ayoyin Allah na ga ba wani mai uzuri sai Allah ce wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un imma dai ka ce thumma ilayhi yurja'un imma dai ka ce matattu anan kafirai sai Allah ya siffanta su da cewa matattu ne su saboda ne li'annahum mautal qulub domin zukatansu sun mutu sai Allah madaukakin sarki ya shabbaha su da waɗanda jukkunansu suka mutu Allah madaukakin sarki ya siffanta kafiri da zamanto cewa da ma'ana shine matacce ko kuma ka ɗauke ta ayar a ma'anarta a zahirinta cewa waɗanda suka mutu ranar tashin alkiyama Allah zai tashe su kuma ba su labarin abin da suka aikata wannan sai zaman to kamar ana tsoratar da wanda ba su imani ba su yi maza su imani domin Allah madaukakin sarki zai kashe su kuma zai tashe su kuma zai musu hukunci a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko duk dai ma dai abin da zaka dauka a cikin aya ko dai kafirai matattu wanda jinsu zukatansu suka mutu don haka duk abin da suka ji ma ba sa ji domin ba sa yi ba sa yi imani ba sa kiran da zai shiryar da su ba sa yarda da akwai ranar tashin alkiyama to ka tabbatar musu da cewa Allah zai tashe su zuwa gare shi ranar tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya cike da cewa wa qalu وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالهم نعم ما في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم نعم وبلجد مدى وكثير سلبية وقالوا كما سكتين لولا نزل عليه آية من ربي إنما أن سوكم مشد وتآية wadda take nuna gaskiyar manzancinsa daga wajen ubangijinsa ulka ce da su inna Allah qadirun ala an yunzila aya Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya saukan maka da aya walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai da yawa daga cikin su ba sani ba wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba ko wata halitta da yi tafiya a cikin ƙasa wala fa'iru ko wani tsuntsu ya tsiru biyana aiki wanda yake tasi da fikafikensa illa umamun amsalukum ce al'umma ce kwatankwacin ku ma farratna fil kitabi min shai. lalle mu ba mu sakaci da wani abu ba a cikin littafi thumma ila rabbihim yuhsharun sannan sannan zuwa don ubangijin ku za a tashe ku wallazina kazzabu bi ayatina lalle wanda suka karyata ayoyinmu sun mu gabaki ɗansu kurame ne ba ta ji wa bukumu bebaye ne tubbulumat a cikin dukkan duhu Manya sha illahu yudlilhu wanda Allah ya so zai batar da su wa manya sha wanda kuma Allah ya ga dama ya ji alhu ala siratin mustaqim sai sanya shi a kan hanya madaidaiciya a nan ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da mushirkai sun kasance suna cewa laula nuzila alayhi ayatun min rabbi a ina ma ba a sauko mishi wani abu ba na ayoyi wanda ya saba al'ada wanda zai nuna cewa shi manzo ne domin sun karyata manzan kuma sun yi ta'annuti suna ganin cewa to a zo musu da aya irin ayoyin da su suka kirkira ko suka iktirahi suka so a zo da su don saboda lalacewa hankalinsu da asarar ra'ayoyinsu domin duk ayoyin da Allah ya zo da shi ta hannunsu ba shi suke so ba suna so a zo musu da ayoyin da su suka faɗa abin da za a zo da shi kamar yadda a wani waje sun ci ga lan nu'mina laka hatta tafjura na min al-ardi yanbu'a ba za mu yi imani da kai ba har sai wannan sahara ta makka kawai mun wayi gari mun ga gaba dai koramu da maremarin idanuwan ruwa suna fitowa ko ina ta zama dausayi haka kai ta kirkira mushi sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza to irin waɗannan ababen da suke faɗa to su ne ayoyi ba da suke so a zo muku da shi to su kuma irin wannan ayoyi a zo musu da gidan zinariya a zo musu da minene, ya taka ya tafi sama ya zo da littafi a zo duk waɗannan ayoyi in aka yi ba ba za su yi imani ba ummati imani ba kuma halakar da su za a yi hmm. to ai ba ku za ku zaɓar wa Allah ne zai zo da shi ba wannan abubuwan ma da kuka yi faɗa Allah ya maida saharan makka ta zama idanuwa zuwa Allah mai iko ne ko kuma baitun min zukhrufin a yi ma wani gida na dinariya na gidan gilas na kayan ado wanda ya fi na kowa ka duba ana maganar bin Allah ku kuna a buɗo ruwa a yi gidan zinariya a yi gidan kaga nan. shi yasa lalace lalacewar hankali da tunani yake jawo wannan ana magana Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam kaza ya ce kaza ya ce ku kuna nan to wannan yake nuna illar jahilci duk inda kaga sun yi magana amma kaga yahuda da yake suna da ilimi ko ba za su yi imani ba a saukan musu abin da za su more arzil alaina ma idan ta mina sama'i a sauko mana abinci kala kala ko dai ba su imani ba ai kaga sun ci sun koshi amma gurin za in kana hada huwa al min am indika fa amtir alaina hijaratan as sama'i aw itina bi azabil alim to kaga wanda ai jahilci ne inda ka ne a mana ruwan duwatsu to aka ruwan duwatsu mana fa'ida za a samu an yi ruwan duwatsu to babban jahili ke nan da bai ilimi shi iktirahin su ma da suke yi saboda wautar su ka ga iktirahat ɗin da suke bayarwa hankali ma ba zai ɗauka ba shi yasa Allah ya ce kul inna allaha qadirun ala an yunzila aya kace musu Allah yana da ikon ya saukar da waɗannan lakin na aksarahum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin su ba san hikimar da ta sa ba Allah ya jinkirta bai saukar ba domin in aka saukar da kamar yadda na faɗa abinda suka faɗa kuma suka yin imani to azaba za ta zo kamar yadda ya faru al'ummatan da suka gabata shi yasa Allah a wani waje cewa ma mana ana an nursula bil ayati illa an kazzaba bi al awwali wa atayna samuda naqata mubshiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa taqwifa Allah yake wa ma ana an nursila bil ayati ba abin da ya hana mu mu tabbo da irin wannan ayoyin illa an kazzaba bi awwalun sai da mutanen farko ma da suka ce a zo aka zo ƙaryata su kai wa atayna samuda naqata mutana annabi sun ce samuda sun ce a zo musu da naka aka zo da ita mu bisiratan da su suna kallo fa zala mu biya suka je suka kashe ta a damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha Allah ya lati da su ya rushe su to ma aka ce aka ce suka zo a zo musu 'yamma aka zo musu da dabba kuma aka ce laha shurbun wala kum shurbun yawmin ma'lum tana da ranar da za ku sha kuma kuna da ranar da za ku sha saboda kuka ce a zo muku ga ta tazo kuma ta zo da wasu abubuwa amma daga ciki wani fitinan ne ya je ya tsire ta fa aka ruha ya je ya tsire ta shi kenan kuma Allah bada mu sarki ya sauka musu da azaba ta bala'i sai Allah ya ce wa ma nursulu bil ayati illa tafwifa dama ba komai ba yake sa mu saukar da ayoyi sai dan mu tsoratar to ayoyin an saukar ma ba su tsoratar ba Allah ya ce a wani waje sai in na sha nunazzil alaihim min as-sama'i ayatan fa ballat a'naquhum laha sabi'in kuma ga ba za mu saukar daga sama mu saukar da aya wanda tula in aka saukar gabaki dai za su rikina ubangiji madaukakin sarki Allah sai ci gaba da cewa wa ma min dabbatin fil ardi la ta'irun yatiru fi rahihi illa umamun amsalukum babu wani sunfi na halitta da take tafiya a ban kasa ko tsuntsaye da suke tafiya da fuka su a sama ba ce al'umma ce irin ku a tsairu al'umma ce tsuntsaye al'umma su suna da communication ɗinsu suna abubuwan suna meeting ɗinsu suna yanke abubuwan su. al'insu mutane al'umma ce aljinnu al'umma ce illa umamun amsalukum wasu malamai suka fassara illa khalqun amsalukum sai halitta ne kaman ku ko kuma al'umma ce mai tsari mai shugabanci mai komai irin ku kuma za ka duba ka ga sai da yawa giwaye zakuna kuraye al'umma ce suna da shugabanci har ana yin shari'a har a kashe wanda ya laifi birrai su suna da al'umma tsuntsaye da komai da komai a kai da Allah yau ka al'umma me na tsuntsawo Allah yau ka dace yau ka al'umma a cikin birrai bayan da za ka ka fito biri ko ka fito jama? in Allah ya gana ko ka fito a kare a ce kaga sai ka godewa Allah da yake cikin al'umman mutane ka ba Allah domin da a cikin waɗancan al'ummatan Allah ya ruma dole ka ka zo dole ka zo a mage ba yadda za ka yi dole ka zo a jaba ba yadda za ka yi wannan suka gode a ni'imar Allah da ya tashi umam cikin al'ummatai daban-daban ga na dabbobi ga na mutane ga na aljannu ga na tsuntsaye ga na mujiya ga sayo ka na mutane Allah ce ma farratna fil kitab min shay ba mu sakaci ba a cikin littafi muka bar wani abu ai komai da ka sani na al'ummatan nan yana cikin ilimin Allah kuma Allah bai manta kowane ɗaya ba kuma Allah baki dai shi yake azurta su sai ke gudanar da al'amuran su. sawa'un suna ƙasa cikin ƙasa ko suna kan tudu ko suna sama ko suna cikin ruwa malam duk abin da ka gani Allah ke azurta su yanzu ka je sai kana haka kana haka kana haka dan in ka tafi kasa sai ka hako tana ka ga wata tsuntsa kuma ka take ta tana yawo ka rasa a can kasar ina take ta hanyoyin yawo kai ne baka ga hanyoyin ba amma ita tana da hanyoyi a cikin kasar nan tana yawon ta kuma tana samun abincinta a nan amma kai baka sani ba Allah madaukakin sarki kaza yanda yake azurta in ka ga soshin da bayan Allah suka gani da yawa waɗanda Allah yake azurta su ubangiji madaukakin sarki yake sababin samun samun arzikin su kaga dabba <clears throat> makauniya ba ta da kafa ba ta da inda tana cikin dutse amma sai Allah ya san yadda zai kawo mata abinci kowa shi yasa Allah ke cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarr mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin yace ba wata halitta a cikin ƙasa illa ala Allah rizquha fa sai arzikin da Allah ne yake yi wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san inda take kuma ya san gidan da take ya san taskar da take ya san inda ya ajiye ta dukkan su muna cikin littafin mabayyani wannan littafin shine lauhul mahfuz dukkan su da sunayensu da adadinsu da wajensu kuma Allah ya kiyaye motsinsu da zamansu ce wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim da yawa akwai su halittu ba ta iya ma neman arzikin su amma Allah madaukakin sarki yake azurta ku da su wa huwa sami'ul alim Allah madaukakin sarki ne ji ne kuma masani thumma ila rabbihim yusharun sannan za a tashe su in sun mutu a wajen su, ranar takin alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa idzal wuhushu hushara hatta irin wuhush dabbobin nan waɗanda suke kai farmaki su ne wukushi irin su zakuna irin su kura irin su jamisa irin su kalketi irin su igil mikiya fushirat za a tashe su ranar tashin alkiyama duk tare da su ba za mu zo filin tashin alkiyama taron giwaye kowace al'umma za ta tafi a taho filin tashin alkiyama tana ganin zakuna kana ganin kuraye duk wanda aka halitta a duniya tun daga farkon halitta har ƙarshe duk wata kura sai ta taso duk wata damuta sai ta taso kuma duk yadda kamar yadda duk wani aljani da duk wani ɗan adam haka za a taho kuma a waje ɗaya muke muna kiran hisabi su ma sai an mutu hisabi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yace akuya ma mai kaho da tattin ku yi mara kaho sai Allah ya kira wuta ya ce tunkuye rama ya mata kafan ta tunkuya sannan a ce kunu turaba su zama ƙasa ba nan ne kafirai suke cewa ina ma mu ma mu zama ina ma mu ma dabbobin ne in an gama a ce mu zama ƙasa shi na an gama ina ba za ku zama ƙasa ba wuta za ku tafi ba inda za ka tafi wuta za ka tafi sai Allah ya ce wallazi na kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu summun wa bukumun kazzabu bi ayatina summun wa bukumun fi zulma lalle waɗanda suka karyata ayoyinmu to misalin su ubangiji madaukakin sarki yake cikin jahilci da karancin ilimin su da karancin fahimtar su kamar kurame ne wanda ba sa ne kamar bebaye ne wanda ba su magana tare da haka kuma suna cikin duhu da ba za a iya gani ba to ta yaya waɗannan za su iya shiryu a kan hanyar dere kamar allah a nan yana kore kwata-kwata shiryarsu so da dai kurame ne daman bebaye ne makafi ne ba sa iya magana ba sa iya ji ba sa iya sauraro ba sa iya gani ta yaya ba za su iya shirya ba to saboda wannan sai sai Allah ya ce man yasha illahu yudlil wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim ai Allah mu da sarki shine mutasarrif shi yake sarrafa halittarsa wanda ya ga dama ya shirya wanda bai ga dama ba ya matar da shi shi sa kullum ake cewa mutum ya rinka addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbin kalbi ala dinik kullum ka rinka addu'a Allah madaukakin shi ne mai shiryawa ubangiji maɗaukacin sarki in ya shirya shiryar da mutum ya shiryar da shi kuma nan za mu tsaya saboda mun zo ƙarshen wannan aya kuma lokaci ya cin mana fatan ma Allah murkushin sarki ya shiryar da mu shirya ta gaskiya ubangiji madaukakin sarki ya dora mu akan daidai Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya taimake mu da taimakonsa ya ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana dauki a Najeriya Allah ka kawo mana dauki a ƙasar mu ubangiji madaukakin sarki ka iya mana da iyayen wanka Allah duk waɗannan wanda suka fitine mu suka hana mu kwanciyar hankali suka zalunce mu ya Allah madaukakin sarki ka ɗaukan mana kansa Allah ka mana magani Allah ka shagaltar da su da kawunan su ubangiji maɗaukakin sarki ka taimaki shugabannin mu na kwarai ka ba su ikon yi mana adalci ya Allah duk wanda ba zai taimake mu ba Allah ka wuce da shi Allah duk wanda ba zai amfane mu ba Allah ka mana maganin sa ya ubangiji madaukakin sarki Allah ka shugabantar da mutanen kirki a mu Allah duk wanda ka san shugabancin su sa akwai maslaha a gare mu da addinin mu Allah ka shi shugabancin mu ya Allah duk wanda zai sakaci ba zai taimake mu ba ba zai taimake addinin mu ba ya Allah kada ka bashi mulkin mu Allah kai maganin yan fashin daji da yan kidnapping da marayi da mu'azzalimai Allah ka mana maganin su Allah duk wanda yake daure musu kindi. Allah ka tona mushi asiri Allah duk wanda yake ba su information Allah ka halakar da shi tare da su Allah duk wanda yake da ikon ne maganin su bai yi ba Allah ka mana maganin sa ya Allah duk wanda yake arziki da rishin zaman lafiyar nan Allah madaukakin sarki ka tsiya ta shi ka tsora mishi bala'i Allah duk wanda yake karuwa yake jin daɗi da tashin hankali da arewa take ciki da kashe-kashen da ake Allah ka nuna mishi tashin hankali a zuciyarsa Allah ka taimaki musulmi a duk inda suke Allah ka sa Iran ta yi raga-raga da Isra'ila da Amerika Allah ka sa Iran ta yi raga-raga da Isra'ila da Amerika Allah ka kunyata turawan yamma Allah ka halakar da su ya zal jalal wal ikram Allah ka halakar da su Allah ka kawo ƙarshe ƙarshen ɗagawarsu da mulkin su ya zal jalal wal ikram Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa akwai tambaya suratul ma'ida tana koyar da mu hukunce hukunce da kuma tauhidi da kuma sanin musulunci datta ina fahimta wannan shine ake nufi da ma'ida haɓaki a'a to a dai ma ida dai mun karanta cewa Allah madaukakin sarki ya nuna mana sun tambaya a kawo kafaki kafaki sun maka ce kafaki kafaki kuwa shine abinci haka in ka fassara ta a haka akwai malaman da suka fassara na tafsiri a haka amma a zahiri dai an sa mata suna ma'ida saboda wannan abin da aka ambata an zil alaina ma'idatan as sama'i duk da yake malamai sun yi sabani ma'idar ta sauko ko bata sauko ba domin gabaki ɗaya babu labarinta a cikin injila kwata-kwata wadda take hannu sai a cikin alkur'ani ko kiristan duniya bai da labarin ma'ida sai muke da musulmi kawai suke da labari to an saukar ba a saukar ba ko yana daga cikin wa'anda abubuwan da aka jirkita a littafin su Allahu akbar wannan ce assalamu alaikum menene haƙƙin Allah akan bayinsa wanda ya kamata duk musulmi ya kiyaye shine tauhidi ai an tambayi hadisi ne ingantacce ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibad ala Allah aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam me haƙƙin bayi akan Allah me haƙƙin Allah akan bayi haƙƙin Allah akan bayi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bautata musu kada ku hada sai da wani tsarkake Allah da kadaita shi a bauta a siffofinsa da ayyukansa da duk abin da ya cancance shi kadai da Allah baya da abokin tarayya wannan shine haƙƙin da ya bayi na Allah da yake kanmu mu kadai da Allah a tauhidi kuma shi ita ce fiyayyen ibada da take gaba da komai domin sai ka yi samu kwalafayi ka yi kwalafayi a tauhidi kamar yadda muka faɗa jiya ko ikhlasi sannan ma aikin ka zai kai mataki na biyu mutaba'a ka kwaikwayi manzo sallallahu alaihi wasallam sannan zaka samu karbuwa haka shine haƙƙin Allah a kan kadaita shi kakka shirka kakka faɗi ka kira sunan wani kakka rinka tunani a kone mai azurta ka ba Allah ba ko a kone mai ingije maka cuta ba Allah ba kakka yi tunani a wanda yake kawo ma kasuwanci akwai wanda arzikinka shi ne yake baka duk kai wannan tunani wani irin amfanin mamaci yake samu idan iyalansa suka yi masa ziyara kabarinsa tare da yi masa addu'a in suka masa addu'a yana samun amfanuwa amma ziyara kau kai ne kake amfanuwa da ziyara ba su ba domin manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ziyarci makabara saboda mi fa inna tuzakkiru al-akhirah babanka ba sai ka je ziyara ba zai amfani da ziyara ta addu'a ka ko a ina ne kuma daidai take kai a gida kai a ɗakinka da ka je makabarta duk addu'a ce ɗaya ce zuwan makabara ka tunani wani wai in ka je na kabarin zuwan ka kawai mujarrad zai amfana da shi ba abinda zai addu'a ka zai amfana ita kuma addu'a ka da ta kaba da kai ta akan kabarin da kai ta a hanya da kai ta a gida da kai ta a kasuwa da a ofishinka duk ɗaya sai Allah zai karba ma in kai wa mahaifanka addu'a haka wannan ziyara wani abu ne na daban dai kawai za ka je ne don ka tuna lahira shi yasa an kaje assalamu alaikum dara qaumin mu'minin kake cewa wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya shikenan ka shiga amma yanzu a ce tunda aka binne babanka a makabarta baka taba zuwa ba amma duk sallah duk azumi duk abu sai ka mana mishi addu'a shikenan ka bayar da haƙƙinsa ba sai ka je ka ga kabarin ba wani ma in yaje ta yadda hankalin sa yake wani in yaje hankalin sa duguzuma yake shi yasa dai zauna a gida ya ta mishi addu'a to yayi yace assalamu alaikum dana yau kwanan sa 37 bai dawo gida ba dan Allah da dakta a sa shi cikin addu'a Allah ya mai domin da shi lafiya kuma ya sa yana cikin yana zaune a cikin lafiya shekara ta goma sha biyar to Allah madaukakin sarki ya bayyana shi Allah ya dawo da shi Allah ya duk inda yake yana cikin aminci Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya kare zuriyar mu da irin wannan dan abubuwa masu sata ƴaƴan mutane Allah ka tona musu azumi duk wanda yake sata ƴaƴan mutane Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri Allah ka tona musu asiri Allah ka rage Allah ka wa musulmi wahala Allah duk wanda suke hannu a hannun yan fashi da hannun yan bandi da hannun yan kidinasi da hannun masu sata mutane da tsafi ya Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su cikin aminci Allah ka tsorawa wanda suke sanyawa mutane bakin ciki na ɗauke mutane da ƴan uwansu da ƴaƴansu Allah ka dawwaman musu da bakin ciki a zukatansu Allah ka tsora musu cuta muguwar cutar da ba za su warke ba Allah ka tsora musu bala'in da zai hana su gani ko ji ko tafiya ya zan jalal wal ikra ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka kubutar da mu Allah ka kare mu ka kare addinin mu ka kare imanin ka kare zuriyar mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu ka sa albarka a rayuwar 'ya'yan mu ka sa albarka a gidan mu ka tsare mu ta bayan mu ta gaban mu ta saman mu ta ƙasan mu Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka kare mu da karewarka Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka sitirta mu ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad